بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatun mu na wannan littafi mai suna al-aqida as-salima lil madaris al-islamiyya al-qismu qism sani wa idat abu ibrahim ad-doktor rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba a darasin mu wanda ya shuɗe mun yi bayani dangane da shirka da nau'o'in shirka ko ba ka ba ne a yau kuma insha Allahu ta'ala za mu taki daga sabon fasali idan an lura za a ga cewa a can baya mun yi bayani akan ɓangare na farko na kalmar shahada la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah abinda duk yake karkashin wannan tauhidin uluhiyya tauhidin Rububiya, tauhidin al'asma wa sifa da kuma abinda yake sunkuyen haka shine ashirku wa anwa'u a yau kuma za mu fara ɗaya ɓangaren na kalmar shahada Muhammadun Rasulullahi cewa Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutum ya furta wannan a cikin kalmar shahada to menene ake so ya fahimta ko ya sani a ƙarƙashin wannan ɓangare abu na farko shine idan mutum ya zo ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah ko Muhammadu Rasulullah to da farko ana son ya san wane ne annabi Muhammad din nan huwa Muhammad ibn Abdullah shine Muhammad ɗan Abdullah ibn Abdul ɗan dan Abdul Muttalib Hakim ɗan Hakim ibn ƙusai, ɗan Qusay sai muka takaita nan Wahuwa huwa min sulalati quraish ya fito ne daga salsala ta ainihin quraishawa wa qabilatu quraish qabilan quraishawa kuma min zurriyyati isma'il ibn ibrahim ko isma'il ibn ibrahim suna daga zuriyan annabi isma'il Ɗan ibrahim khalil rahman masoyin Allah ko maji daɗin Allah subhanahu wa ta'ala alaihi musala. Allah ya daɗa tsira da aminci a gare su. Bi annabi Ibrahim, annabi Ismail, da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To kaga commonly a takaice ana son mutum ya yi kokari ya kiyaye wannan. Kana tambaye ka waye annabin nan kai ta zazzare ido. kamata yi kaɗan ba da wannan ƙarin bayani muhammad bin abdullah bin abdulmuttalib ko anan ka tsaya ma yayi tunda annabi ya ce anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdulmuttalib ya tsaya akan abdulmuttalib to ko anan ma ka tsaya daidai ne amma idan ka kiyaye muhammad bin abdullah bin abdulmuttalib bin hakim bin qusay yayi kuma kowa ya sani daga zuriyan Qurayshawa ne Qurayshawa na kuwa Larabawa ne mazauna Makka saboda haka idan mutum ya fi silsila zai samu ai annabi Ismail ba a nan aka haife shi ba an zo da shi ne Makka Allah ya yi dalilin zamansa a Makka saboda Allah ta'ala ya riga ya tsara haka ya hukunta da yake a wancan lokacin da ake ta abubuwa ba su san hikiman da ke cikin wannan ba sai daga baya aka gane ashe dalilin bayyanan manzon Allah ya sa aka ɗauko hajara da ɗanta Ismail suka zo suka zauna a Bakka. Inna awwala baitin wadi alinna fil allazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kuma lokacin da Annabi Ibrahim ya zo ya ajiye su ya juya ya addu'a Allahumma inni ya ce ya Allah lalle ni na ajiye zuriya ta. ko iyalai iyalaina biwadin gairi zai zar'in inda bai tukal muharram rabbana li yuqimu mursala ta faɗi, afidatan min an-nasi wuyi ilaihim, warzuqhum min ath-thamarat yayi musu kyawawan addu'o'i sai kuwa gafin nan a yanzu ana cin gajiyan addu'an annabi ibrahim tunda ba noma a makka ko sarkin noma ne ya je maka yin ya je dawo zai ga duk leƙe-leƙensa ba zai ga gona ba ba a noma a makka amma kuma kowane irin abinci za ka same shi a makka ka gama yadda ake zubar da abinci ka ce kai da abincin nan a nan bauchi ake zubarwa to da kai ka huta wallah sai ka je ka kwashi wanda ake zubarwa sai shi kaɗai ya ishe ka ma ka ce ka yi bulbul ba ma kai maganin yunwa ba to saboda addu'o'in da annabi ibrahim ya yi to kaga wannan ya kasance kimfiɗa ce ga bayyanan manzon allah annabi muhammad bin abdullah salawatullahi wa salamuhu alai wannan kenan wani kuma idan aka tambaye shi ya ba da tarihin annabi a takaice ba zai iya ba da tarihin annabi a takaice ba kuma shekaransa talatin a musulunci ko ashirin ko arba'in to me matsalansa me matsalansa in aka tura ka da awa ya za kai yi da awa sai dai ka yi ta kame kame alhali akwai abu wanda yake cikin sauki za ka iya ba da bayani a kansa to shi yasa bayan ka rike Muhammad bin Abdullahi, bin Abdul bin Hakim bin Qusay min zuriyati quraish aw min sulalati quraish wa sulala wa quraish min zuriyati Isma'il bin Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam in ka rike wannan sai ka ce ba sallahu Muhammadan Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bashiran wa nadhira ya zama mai albishir ya zama mai gargadi wada'iyan ila Allah bi izni ya zama mai kira zuwa ga Allah da izininsa wa firajan munira kuma fitila ce mai haske to kaga anan zaka fahimci annabi ya zo yayi gargaɗi ga masu bautan wani Allah kuma yayi albishir ga waɗanda suka yi da'a wa Allah sanan yayi kira zuwa ga addinin Allah annabi ya kasance fitila ce mai haske ga duniya don ya fitar da duniya daga cikin jahiliya zuwa ga ainihin hasken imani arsalahu Allahu ila an-nas wal Allah ya aiko shi zuwa ga mutane da aljanu. yasa annabi an aiko shi zuwa ga mutane da aljanu duka ka fatan gaba ɗaya li kuri da az zuluma ta ilan nur domin ya fitar da su daga dubbai na ainihin jahilci da kafirci da duhun kai da rashin wayewa da mugunta ilan nur zuwa ga haske na ainihin imani da ilimi da adalci da kuma dacewa وقد جاء بالقرآن kuma ba haka kawai ya zo ba ya zo da littafin alkur'ani allazi huwa kalamullahi ta'ala al-arabi wanda alkur'ani maganan Allah ne cikin harshen larabci al-mu'jizatul kubra kuma mu'jiza ce mafi girma domin ita ce mu'jizan da tun daga zamanin annabi har zuwa karshen duniya kai har aje lahira har aje gidan aljanna saboda gwargwadon ayoyin da ka haddace a cikin gidan aljanna gwargwadon su tef ɗinka step ne ko level ne za mu faɗa masu aiki za ga akwai level kaza step kaza to gwargwadon matsayin ka za a ce karanta ka karanta ayoyi ƙarshen matsayinka shine ayan da ka tike saboda hakan ka haddace da yawa ka kana da step da yawa gidan aljanna in ba ka haddace ayoyi da yawa ba shikenan kana can can ƙasa ko mun hango ka zai wahala mu gane ka Allah ya za mu dace almuta'abbadu bi tilawati wanda ake bauta wajen karanta ki abinda muka fada cikin hudubar mu ta jiya kenan shine duk duniyar nan babu littafin da za a ce maka ka karanta shi harafi guda ɗaya kana da lada goma ko kuma mafi karanci idan baka iya sosai ba almutatati fihi wal mutaraddidu bi sababil ayyi was su'uba mutumin da ba zai iya karanta Qur'ani yadda ya dace ba yana kurakurai a ciki saboda bai iya ba aka ce kowane harafi yana da ladabi wani littafi ne yake da wannan gata a duniya ko hadisin annabi bai samu wannan ba ko hadisin annabi to kaga yake Qur'ani matsayinsa daban ne kuma har ila yau Qur'ani ne fa al-muta'abbadu bi tilawatihi wannan an zo sallah ke karanta shi yanzu idan ka zo aka yi kabbaran harama bayan an gama kabbaran harama an za a yi karatu ba suratul fatiha ake karantawa ba kuma la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab annabi ya ambata sannan bayan ka gama fatiha an ce wala dallin amin me yake karawa sura ka taba jin wani ya kawo hadisi in ya kawo hadisi to rafkanuwa ne sai ai kabli ko ba a ji dun ba mamaki abin nan karatun ya yawa ne ko gari ya zafi shi yasa bayan fatiha ya kawo hadisi ba a yin haka in mutum ya kawo hadisi ya yi kuskure saboda haka almuta'abbadu bi tilawatihi shine alqur'ani wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula wanda idan mutum yana yawan karanta shi ba zai taba gajiyawa ba idan kana cikin damuwa ka rungumi qur'ani idza kunta fi jammin wa hammin wa karbatin faqra kitaballahi tanju min alhamd kana cikin damuwa karanta alkur'ani kuma duk jiya mun yi bayani idan mutum yana so ya samu sababi na alheri to annabi ya riga ya fada cewa littafin Allah yake sababun tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum wa tamassaku bihi yake lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada har abada ba za ku taba bata ba to kaga babban abu shine littafin Allah to daga nan kuma sai a gangaro sai hadisan manzon Allah daga nan kuma sai a gangaro sai bayanai na malaman kwarai ba malaman tuwa-tuwa ba to idan mutum ya haɗa waɗannan matakai guda uku to shine zai samu ilimi ingantacce ilimi na musulunci Al-mahdu Al-Fatiha, Al-ƙur'ani an المبدوء بسورة الفاتحة القرآن أنفار كده سورة الفاتحة والمكتوم nas wanda aka kare ki da suratul nas ko da yake akwai wani bayani ƙarin bayani a kansa a can gaba inda za mu yi magana kan littafan Allah subhanahu wa ta'ala to don haka Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib shine wanda ya zo da alkur'ani ya zo da musulunci to ga bayanin alkur'ani kuma har ila yau nabi'a muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ba da annabci wa annabi ne bi ikra bismi rabbika allazi khala da wannan aya ko waɗannan ayoyi guda biyar ikra bismi rabbika allazi Ka kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta kafin zuwan musulunci kafin a aiko annabi ya zama annabi yana da kekara talatin da wani abu a duniya da mana yake zuwa kogon hira inda yake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ko da yake yana keɓanta ne yana tunani saboda kun san tunani yana ɗaya daga cikin hanyoyin da suke sa mutum ya samu natsuwa to ba Allah yana yi yana yi sai da ya cika shekaru arba'in a duniya sai Allah ya turo masa mala'ika Jibril ya zo masa a sifansa ya razana shi bayan ya razana shi ya damƙe shi ya matse ya ce ikira kama ana bi ya sake damƙe ki ya ce ikira ya ce ma'ana bi ƙare ya sake damƙe ki na uku bi ma'ana bi matsu ba kenan bari a masa na uku ya sake damƙe ki na uku ya ce ikira ya ce ma'ana bi kare kuma ba abin da zai karanta saboda ba abin da ya sani a lokacin to ake dama wannan abin da aka masa ɗaya ɗaya har sau uku din nan don a shirya shi ne ya sa ya ce to ikira bismi rabbikal kala. Kala khalaqal insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ayoyi guda biyar sai mala'ika ya ɓace to wannan shi ne farkon annabci wa annabi amma karan kansa bai gane cewa annabci ba ne sai daga baya tun an matse shi har sau uku mutumin da zai kawo maka albarka da abu kuma ya matse ka kamar a ce mutum ya kawo maka wani alheri ne ko kyauta ko abin da yana zuwa kawai da ya dubi ruwan cikinka daman ba komai a ciki sai zallan ruwa sai maka wawan nauki to kazan za ka yi ta'amar ruwan nan ba ya sa'a ba ma wani hanjin sai kamar zai fito to bayan nan kuma sannan ya ce ga abin da za ka ce a to kai koya za ka yi haka eh, sai duka bani wuya tukuna sannan za ka bani abin daɗi to shi yasa manzo Allah ya kamo hanya ya dawo gida ba shiri yazo ya samu matarsa yana cewa gafa abin da ya faru tana ce kalla la yukhzika Allah abada har abada Allah ba zai taba wulakanta ka ba saboda abubuwan da kake yi to amma da suka je wajen wani babban malami warqa bin Nawfal aka yi masa bayani da ya ji bayani ya ce wai ya ce ai wannan wanda ya zo wajenka shi ne mala'ikan da ya saba zuwa wa annabi musa da sauran annabawa gabaliya saboda ka kwantar da hankalinka Allah Ta baraka wata'ala ya zaɓe ka daga nan kuma sai ya ajiyar zuciya sai ya ce da Allah Ta baraka wata'ala zai gwada mini ranar da mutanenka za su fitar da kai daga cikin garin nan yake da zan taimake ka Za ka ga taimakon da zan maka sai annabi ya kada baki yace a ah, yanzu mutane na za su fitar da ni daga garin nan yace wai ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi ba a kore shi da garin ba kun ga wannan ya haska masa can gaba cewa ba akwai aiki akwai babban aiki to a wannan lokaci ne manzo Allah ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa ya sa ko wajen aure aka ce in za ka yi zaɓe ka je ka zaɓi tumun dare idan ka zaɓo tumun dare ko kara da kiyaki ɗaukan mara sani to al'amura za su rikice maka Allah kyauta yasa yana da kyau a rinka duba mutunci a rinka duba ilimi a rinka duba tsoron Allah da ainihin kwatanta waɗansu abubuwan da suka dace saboda me saboda annabi yi matarsa ta taimaka masa amma wata matan babban mutum kawai za ta ɗauke shi ba za ta zame da shi ko ina ba sai wajen boka kun ga ya yi ba yi ba su manyan mutane mata yanzu suke halakar da su da ce ai wannan boka na jarraba shi eh ya yi aiki kuma aiki ya yi kai kuma kana nan babban wawa an yi aiki a kanka aiki ya yi kuma an sake ɗaukan an kai ka wajen abin na ya maka aiki akan wani wannan bata ce wannan aya ko waɗannan ayoyi su suka tabbatar wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabci wa ursila bi ya ayyuhal muttasil kuma an aiko shi da ya ayyuhal muttasil domin bayan ya zo ya dan sake kwana biyu an saukar da ayoyi guda biyar ya dan sake sai ya sake shiri zai koma wajen ko san mutum ya saba zama a waje shikenan sai ya koma da ya koma kuwa sai mala'ikan ya sake fitowa a rikicaccen tsari shine manzo Allah ya razana ya dawo yana cewa da siru ne da siru ne bi ma'ana lullube ni ku lullube ni to yana kwance a cikin barguwa aka ce a ya ayyu al mudaffir qum fa'anzir bi mana ya kai wanda ya lullube kansa shine almuddassir wanda ya lullube kansa kun fa'anzir ta kika yi gargadi to wannan ya fita daga annabci ya koma mai manzanci shi yasa nan muka ce nubbi'a muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq an ba da annabci wa annabi muhammad da ikra wa ursila bi ya ayyuhal muddassir qum fa anzir an aiko shi da ya ayyuhal muddassir qum fa anzir ta ki kai gargadi to kun ga abin ya wuce kansa an ce ya sanar da mutane wa zalika hina balagal arba'ina min umri lokacin da annabi ya kai shekara arba'in a rayuwa wa kana basharan annabi mutum ne ba aljani ba kuma annabi ba dabba bane annabi ba katako ne, ba itace bane bakaran annabi mutum ne aminan amintaccen Allah wa za a kalaƙin fadilatin wa hamida kuma ma'abucin ɗabi'u masu daraja waɗanda ake yabawa yasa Allah ta'ala ya ce wa innaka la'ala khulqun azim Lallai kai din nan kana kan ɗabi'u waɗanda suke kyawawa ka da al-khalqa ila tauhidillahi ta'ala bil qur'anil karim hakika annabi ya kira halittu zuwa ga kadaita Allah da alkur'ani mai girma wanda muka yi bayanin sa baya wa amana bihi aljamul gafir kuma an samu jama'a masu yawa sun yi imani da annabi na farkon su wa huma sahabatul kiramul udul sune sahabbai masu karimci masu adalci wa azwajuhu tahirat da kuma matayensa tsarkaka wa man ja'a ba'dahum bi isanin da ma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa kamar wannan zamani ke waɗanda suka biyo bayan waɗancan magabata da kyauta da ainihin kyautatawa wa kafara bihi al-ba'du waɗansu kuma suka kafirce da shi wa humul kafaratul fajara sune kafirai fajirai Allah ya tsare mu don haka al-imanu bi muhammadin imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi annahu cewa shi nan Abdullah bawan Allah ne wa nabiyyu annabinsa ne wa rasulu manzonsa ne wajibin ala kulli wajibi ne akan kowane musulmi sannan ko da ma ba a ce kulli muslimin ba in aka ce wajibin ala kulli da daman kowa na kiransa da ya zai karbi addinin Allah ma fatihi fi ma amara dole ayi masa da'a tare da yin masa da'a cikin abin da ya umarni to wannan shine fa imani da annabi a saurara da kyau ma fa'atihi fi ma amara ayi masa da'a cikin abin da ya umarni wa tasdiqihi fi ma akbara da gaskata ki cikin abin da ya bada labari wa tinabi ma naha an huwa zajara da nisantan abin da ya hana ko ya gargadi ya kai wa Allah yuqbad Allah azza wa jalla illa bima shara'a kada a kuskura abota wa Allah sai da abinda manzon Allah ya shar'anta aw bima shara'ahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abinda Allah ya shar'anta kuma manzon sai ya shar'anta yayi bayani to nan shine yake samun targade ga waɗanda suke cewa sun yi imani da manzo Allah inda har ka yi imani da manzo Allah to sai ka kiyaye wannan shi yasa malamai da yawa suke ganin duk mutumin da gemu ya fito masa ya aske to ya yi targaɗewa ɗaya daga cikin ƙa'idodi eh za su hoto ma amara ƙwarai da gaske gemu ya fito maka ka aske annabi gemu ya fito masa ya bari kuma ya ce ka bari kai naka ya fito ka aske to ko kai dan waye ko kai honorable in ka ji lahira za ka yi bayani dama hakan yayi sallallahu ta'ala Allah madaukaki yace wa ma atakumur rasulu to abinda manzon nan zo muku da shi fa ku zo ku rike ki hannu biyu wa ma nahakum an hufantahu Duk abinda ya hane ku gabarin sa to ku hanu wattaqullah lalle ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma saboda aka ya. umarnin da Allah ya bayar idan ba ku bi ba Allah mai tsananin hukuma ne duk wanda bai biyayya wa manzon Allah ba Allah zai azabtar da shi Allah ya tsare mu wali salati alai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ila yau kun ga yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatlun kabir akwai falala mai girma wa maziyatun jalila akwai matsayi madaukake dalilin da ya sa za ka ga kullum idan aka zo aka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ce sallallahu alaihi wa sallam alhali ya kaida sallallahu alaihi wa sallam bai ina fata kun gane saboda haka kalmar shahada bangarori guda biyu ne ba bangarori uku la ilaha illallah bangare guda muhammadu rasulullah bangare biyu sallallahu alaihi wa sallam bai amma me yasa ake karawa da sallallahu alaihi wa sallam saboda akwai falala mai yawa akwai daraja wa kad amara Allah al-muslimina bi salati alaihi Allah ta'ala ya umarni wa musulmi su yi salati wa annabi qala ta'ala Allah ta'ala ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna salati wa annabi Allah da mala'ikunsa ma suna salati wa annabi Allah yana girmama annabi mala'iku suna masa kyakkyawan addu'a Allah yana karba to ya ayyu ayyuhal ladina amanu ya ku ka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi masa salati ku yi masa sallama ta musamman kuma sahabai idan suka zo wajen annabi suka masa assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaika ya rasulallah suna yin sallama wa annabi kuma annabi ya karantar da su yadda suke salati wali salati alaihi ko yadda za su yi salati wali salati alaihi siyagun kasiratun sabitatun salati ga annabi akwai sigogi masu yawa waɗanda suka tabbata wa ha, yana daga cikin ma asbara bihi abu humaid ne sa'idi radiyallahu anhu yana daga cikin abinda abu abu humaid ne sa'idi ya ba mu bayani ya ba mu labari Allah ki kare yadda da shi yace annahum qalu wata rana suka ce ya rasulullah suka ce ya manzon Allah kai fa nusalli alai yaya za mu yi maka salat fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qulu sai annabi yace ku ce to kaga yadda sahabbai suka samu ilimi ingantacce Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa sallaita dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك wa محمد وأزواجه وذريته كما باركت ala Ali Ibrahim. innaka hamidu majid wannan ɗaya ne daga cikin salatin da suka tabbata Allahumma salli ala Muhammad Allah kai daɗin tsira ga annabi Muhammad wa azwajihi da matayensa wa zuriyatihi da zuriyansa kama sallaita ala ali Ibrahim kamar yadda kai tsira ga dangin annabi Ibrahim wa barik ala Muhammad kai albarka ga annabi Muhammad wa azwajihi da matayensa wa zuriyatihi da zuriyansa kama barakta ala ali ibrahima kamar yadda kai albarka ga ainihin dangin annabi ibrahim innaka Hamidu majid lalle kai Allah wato wanda ya cancanta a gode masa ne kuma a girmama shi to kaga wannan salati ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam dama salati guda ɗaya ne wanda yake ake kiransa Ibrahimiyya wannan ma yana cikin Ibrahimiyya saboda me saboda an ambaci annabi Ibrahim wace to bayan salatul ibrahimiyya babu wani salati kuma mai wani lakani ya babu wani salati kace salatin zainabu ko salatin kaltume ko kuma salatin fatu fatu ne ko fati eh salatin fatu ko fati saboda haka a rike abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kenan sai kashi na biyu a karkashin Muhammadu Rasulullah har yau manzo Allah yana da mujizozi to idan baka fahimci mujizozin nan ba to zai yi wahala ka fahimci darajar manzon Allah Shi yasa anan muka ce wa amma mujizatuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma mujizozin annabi fa kasiratun jiddan suna da yawa kwarai da gaske wani malami ya rubuta littafi su sukutun akan wannan ya ambaci mujizozi sun kai dubu da wani abu to me ake kira mujiza wal mujizatu mujiza hiya al-amru al-khariqu lil-adati ne wani al'amari wanda ya saba wa al'ada yuzhiruha Allah ala yadi nabiyyin min al-anbiya wanda Allah yake bayyanar da ita a bisa hannun wani annabi daga cikin annabawansa littahaddi domin ya yi fito na fito da mutane daman da gangan ake ba da annabi mujiza da gangan Allah yake ba shi eh don yayi fito na fito da mutane walittasdiqi kuma domin su fahimci matsayinsa su gaskata ki li da'awati nubuwwatihi su gaskata da awan annabcinsa wa risalatihi da manzancinsa saboda haka shi yasa Allah ta'ala yake bada annabawa mujizobi to a can baya mun ambaci Qur'ani kaga Qur'ani yayin mujizan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma ya saba wa al'ada akwai wani littafi wanda da ake karanta shi a cikin sallah ko ake addu'a ko ake neman lada kafin zuwan Qur'ani kuma kana gani akwai wani littafi da za a samu bayan Kur'ani? babu wannan ke wali na, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mujizatun kasiratun minha annabinmu yana da mujizozi masu yawa daga ciki ga su na farko alqur'anu alqur'ani ko za a can baya mun ce almujizatul kubra ita ce babban mujizan annabi allazi da al'araba wa gairahum annabi ya kira larabawa kamar yadda Allah ya masa umarni da waɗansu wanda ba larabawa ba manzo an ba sahu Allahu azza wa jalla tun lokacin da Allah ya aiko shi ila yawmina hada zuwa yau ila yawmil qiyama wa ila yawmil qiyama har zuwa ranar takin kiyama. me aka kira su su yi ala an ya tobi mislihi bisa su zo da misalin alqur'ani sun zo da irinsa a'a fa ta'ala an zalika jami'al bulaga sai Allah ya gagarar da dukkan waɗansu masu ilimin balaga don kana da ilimin balaga shine kana karanta za ka fahimci ƙur'ani? shi sa sanin fassarar ƙur'ani yake da muhimmanci a yi mutum bai san fassarar ƙur'ani ba to in yana karantawa baya jin fassarar gaskiya akwai na kasu farai da gaske in kana jin turanci ka dinga karanta fassarar turanci in kana jin Hausa ka dinga karanta fassarar Hausa in kana jin Larabci ka dinga karanta ƙarin bayani da larabci don zai taimaka maka to yanzu ma akwai qur'ani da aka fassara da filatanci saboda mutanen yola da kamaru akwai wanda aka yi da barbanci saboda mutanen yobe da borno da yin gazar kanmu ko kuka wani da saifawa sannan kuma za ga duniya akwai ƙur'anai daban-daban waɗanda aka fassara su Eh, akwai wani lokaci da muka rubuta takarda wani international conference akan wannan ma'ana tarjuman qur'ani zuwa yare daban-daban mun samu wanda aka fassara ko da turkanci da malay yaren malaysia malay din ma biyu ne akwai malaysia akwai indonesia da sauran yaruka daban-daban to Allah baraka wa ta'ala ya ainihin gagarar da dukkan masu ilimin balaga wa mana aljinna an zalika wa Gairahu kuma ya kare aljanu ba za su iya zuwa da misalin qur'ani ba da waɗansu su kala ta'ala Allah ta'ala ya ce kul ka musu la in ittama'atil insu wal jinnu idan mutane da aljanu suka taru waje guda suka yi conference ala an yatu bi misli hadha alquran bisa su zo da misalin wannan alqur'ani la tuna bi mislihi ba za su iya zuwa da misalin qur'ani ba ba za su iya ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da saki suna taimakon saki saboda haka Allah ya riga ya rufe kofa Ya sa alqur'ani ya zama babban mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga waɗannan nigogin da suke jin wake-wake da sun gane ma da Qur'anin suke suke sawa yafi musu tun da gashi kullum muna ba da bayani arna da waɗanda ba musulmi ba su sun ce music in Kur'ani ya fi musu daɗi akan Madonna ko kuma Bob Marley ko Michael Jackson ko wane ne waga waga sauran girezo ƙwarai da gaske kun ga da wannan suke ji kullum ga zuwa sudai ga manshawi ga su kafir ga mahir da الحصري عبد abdul سنا suna nan da yawa wanda kowanne idan ka je zaka ka ji wani ya fi maka ya fi kwanta maka cikin zuciya sai kai ta sauraron sa. eh daga ya ɗauka cewa ko kiɗa ne ko menene yana je kafin a ankara sai gani ga ya haddace qur'ani ana makala masa wata abun nan sai ga ya dawo masallaci shi zai rinka muku shara a masallaci eh kun ga ya dawo layi abinda ake so kenan Allah ke muke mu sai mujiza ta gaba wa shakka Allah ta'ala lahu al-qamara bi makka Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya tsaga wata wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a birnin makka iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar kamar yadda Allah ya ambata to me ya kawo haka isalatu quraishun aya yayin da quraishawa suka roke shi kawo musu aya sai Allah ya bashi wannan mujiza to a ce wata ta faɗo ta tsage gida biyu ai wannan babban mujiza ce don abin da ya saba wa al'ada tunda ba wani kakanka da ya taba baka labarin cewa wata ya faɗo mala'iku sun zo suna tangire-gire za su mayar da shi in ma wani tsoho ya baka labari to makaryaci ne don wannan labari kunne ya girmi kaka ne abinda aka yi ne shekara dubu ɗaya da wani abu da rabin ainihin rabin dubu ɗaya to ƙur'ani ne ya ba mu labari shi sa muka tabbatar da haka babu wanda aka taɓa yin masa wannan aka gwada masa wannan sai mazu Allah fa anzalallahu ta'ala fi zalika shi yasa Allah ya saukar da aya cikin wannan yace iktarabat saatu ta yi kusa wa inshaqqa al wata ya kece gida biyu wa yaro ayatan idan waɗannan suka ga aya kafirai kenan yuqridu sukan kau da kai wa yaqulu sihrun mustamir sukan ce wannan tsafi ne wanda yake dawwamemme wato annabi ya rika ne yasa ya rufe idon ya sa musu kawalwal ba gaskiya bane to ka san ko abinda Allah ya yi ko ba zai dodori da mutane ba hmm. wannan kenan wa dama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annafar al-kathir yana daga cikin mujizan annabi ya ciyar da mutane masu yawa fi manzili Jabir a gidan Jabir dan Abdullah aka shirya abinci ya gayyaci annabi ya ce abincin baya da yawa manzo Allah ce jama'a ku zo ya ce abincin ku baya da yawa annabi ya ce karka da mu jama'a ku zo kuma aka zo aka ci abinci aka koshi yanzu kai in ka shirya walima a gidanka ka san gwargwadon cikin mutane nawa ne to lokacin da ka zo masallaci wane ina gayyatar ka wane ina gayyatar ka idan suka biyo ka sai ka sake waiwayawa eh, ka tabbatar cewa ba a samu kari ba idan ka zo ne ya shigo sai ka ce wane yaya ya kuma na ganka sai ce ai wane ne ya jawo ni a ni ban gayyace ka ba ko da yake da kunya eh, da kunya ka kore shi amma ke sa hadisi ya maka tabaibai tun da wuri ma aka ce maka ga in ba a gayyace ka ba ka je ka ce abincin walima ka ji haramu Ni ka ji haramu saboda ka yin ka je sai dai kai kallo eh amma ba za ka ci komai ba shi yasa tun da farko aka ce ma haramun ne in ka ci domin wancan ya zo ya ce maka ban gayyace ka ba babu daɗi shi yasa kai aka hana ka amma na ga wane da wane kuma na tambaya aka ce wai abinci ne za su ce to ni ma ina neman abin nan ni sudi ne nake so to ga an baka izini kenan. Allah ya kyauta to amma annabi sai ya gayya ya ce karka damu wa fi manzili abi talaha haka ma a gidan abu talaha yawmal khandaq ranar da ake tone rami domin a kare birnin madina a gazwatul ahzab wa marratan wani lokaci na rajulan annabi ya ciyar da mutane tamanin min arba'ati amdadin min sha'irin wa alaqin daga ainihin abincin da aka yi da muddun nabi muddu hudu kacal uzuwan muddun nabi shi ne mafi karanci ne irin wannan kamar kofi din nan to guda hudu kacal wa anakin min sha'irin na ainihin acca acca ko sha'ir wa anakin sai dai kuma an hada da naman karaman dabba dama abin da aka yi aka yi masa bayan an yi masa ga naman karaman dabba aka gayyaci annabi wanda zai ɗebo bai wuce mutum biyu ko mutum uku ba idan suka zo su ci su koshi maza Allah sai ya ɗebo gayya sai da mutane tamanin da wani abu suka ci kuma suka koshi to kaga wannan mujiza ce wa marra wani lokaci kuma aksara min zalik ya fi ma haka yawa min akarasin min sha'irin daga waɗansu ainihin gutsurarrun mata wanda aka yi daga sha'ir wa marratan akwai wani lokaci a tsama jami'al jaishi dukkan rundunan yaki da suka fita sai da ya ciyar da su wa hum tis'umi'atin su wajen mutum ɗari zo aka har hada abinci daman an yi kukan karancin abinci sai maza Allah ya ce yi shimfiɗa aka yi shimfiɗa ya ce kowa ya kawo nasa kusan wani lokaci idan shugaba ya irin wannan kowa ya kawo nasa wani sai ya makale wani abu wannan ya kawo da biyu ne ya zuba wannan ya kawo kowa ya kawo sauran nasa ya kawo kawai sai ga abinci dan kaɗan sai annabi ya addu'a da ya addu'a sai ya ce to kowa ya zo da jakansa ya diba. to kaga wani idan ya zo diba in ya rage ma sai ya watsa wanda ya rage din ya sake dibawa. don idan ka ɓoye wani abu ma bai yi amfani ba aka ce kowa ya zo ya ɗiba kowa ya zo ya ɗiba ya cika abin da ya ce to arziki ne daga wajen Allah wannan mujiza ce min tamrin yasirin wa hum tisumi'atin sannan akwai wani lokaci wanda ya ciyar da mutane min tamrin yasirin daga dabino dan kaɗan asad bihi ibnatu bakir bin sa'adin fi yadiha wata yarinya aka turo ta da dabino a hannunta yana ma hannu bai wuce ta ɗauka a hannu ba ta kawo wa annabi manzo Allah ya raba wa gurguna gaba daya shi bismillah kowa ba shi fa akalu minhu hatta shabihu suka ci suka koshi wa fadalat minhu fadla kuma saura ya rage yace a ajiye saura wannan mujiza ce a bangaren abinci kenan wannan ma mun kawo a takaice ne waɗanda suka yi rubuce-rubuce akan wannan akwai dala'ilun nubuwa na eh, al al'afahani al'afahani asfahani din ma har guda biyu ne wanda suka yi rubuce rubuce akan wannan abu nu'aym al-asfahani sannan da wani malami ba. sannan imamul bai baihaqi shi ma ya rubuta la'ilun nubuwa sai dai shi ya yi mujalladi takwas to a ciki ne ake samun mujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa na ba al-ma'u min bayni asabihi sannan ruwa ya bulbulo daga tsakanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kaga wannan ba wajen bulbulan ruwa bane amma saboda mujiza sai ga ruwa yana bulbulowa wa shariba minhul akaru askarawa suka sha wannan ruwan kulluhum gaba ɗayan su wahum suna fama da kishirwa kowa ya sha wa tawadda'u kulluhum kuma suka yi alwala gaba ɗayan su kullu zalika min qidahin sagirin duk wannan fa daga ainihin gora wanda take yar karama da haka an an yubsata fihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaduhu al-mukarrama manzo Allah ya gagara ma ya shimfida hannunsa a ciki ya tsoma hannu a ciki amma ba zai iya sakewa ba sai addu'a kawai sai ga ruwa yana ta zuba cha cha cha yana zuba a ciki saboda haka wanda yake zuban kuma su ne suke tarewa mutane suna sha suna alola haka sai da ya gama akwai wani malami wanda muka yi karatu da a wajensa a Kano malam bashir garewa rahimahullahu ta'ala ya rasu zai wahala mu je karatu mu taki bai kawo wannan bayani ba yana bayanin mujizan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am ورمى صلى الله عليه وآله وسلم الجيش بقبضة من تراب maza Allah ya jefa wa rundunan yaki tafin hannunsa na ƙasa bi ma'ana tafi guda nasa da ƙasa ya watsa wa runduna fa amiyat uyunuhum duk idanunsu sai suka makance saboda babu wani daga cikin su face sai da tsakuwa ya shiga idonsa wannan ba mujiza ba ce mujiza ce wa nazala bi zalika alqur'anu fi qawlihi ta'ala yasa alqur'ani ma ya sauka tabbatar da haka wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama baka yi jifan nan ba yayin da kai jifa Allah ne da kansa yi jifa don a gwada cewa mujiza ce kuma ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba haka ya faru wa hanna ilaihi aljirru abu na ƙarshe daga cikin misalan da za mu kawo maza Allah ku tutture ya yi masa kuka ya yi masa nishi allazi kana yaktubu ilai wanda annabi yake huduba a kansa ku tutture ne a masallacin yi. kuma ila lahul minbar lokacin da aka yi masa minbari saboda lokacin da manzo Allah ya je birnin Madina kusan filin da aka gina masallaci na waɗansu marayu ne manzon Allah ya saya ya biya su suka ce za su bayar fi sabilillahi manzo Allah ya ce a'a duk da kasancewa marayu ne sun dan fara wayo amma ba su da cikakken wayo yace ba zai karbi wannan kyauta ko kuma wannan sadaka bai biya su to wajen akwai ainihin ne aka sassare dabinan da dabinan ne aka yi rumfa wa masallacin annabi sannan kuma aka bar masa kututture guda ɗaya wanda aka sassare idan ya zo sai ya zauna kai kun san yanzu ne aka samu ci gaba har za a yi kujera mai lilo eh, ko za a yi kujera mai hannaye da menene da wajen abin nan da wajen da ake jingina masu wa'azin tulmi da da suke yi ya suke sawa tulmi ya yake eh yaya tulmi yake ko kifa suke ya tulmi yake eh turmin da za a zuwa samu kamar itace a fafe shi a yabun nan ana iya kifa shi mu iyayenmu na da magariba tana yi za su kifa turmi ba a barin su a bude haka musamman ma a lokacin damana saboda ruwa yana yawan zuba a cikin lalacewa yanzu kan ma babu min a gidajen babu ko na dakan goro babu to ko zama su wa'azin turmi haka yake kifa musu saboda mai saboda a ɗan samu tudu su dinka zama to turmi yana da wajen jingina ne yana da wajen saka hannu ne saboda haka haka kawai zai zauna a abin nan to sarakunan da can can can ma kan tura mai suke zama daga nan ne aka samu stool sai a dan samu dan tebur sai a yi abin nan to daga baya sai aka samu a yi wajen kishin gida sannan daga baya za ka samu ci gaba a yi kujera mai lilo mutum yana yi yana jujjuyawa saboda mai saboda exercise ne to annabi yana zama akan kututture kullum zai zo ya zauna ya yi jawabi wa mutane ya zauna ya kudu ba wa mutane ya zauna ya yi jawabi wa mutane sai wata baiwar Allah sai ta zo ta ce ya rasulallah ta ce ina da bawa bawan nan kwararren kafinta ne ya kirkiro abubuwa da dama saboda haka zan masa umarni ya yi maka mimbari ya maka abin hawa ka rinka zama a kai kana jawabi wa mutane manzo Allah ya ce yana so dalilin da yasa aka ce duk bid'an da take ta ci gaba ne ba aikin ibada ba ne an yadda da shi yasa aka karbi technology hannu biyu amma kuma aka ce a layin technology ka yi taka tsantsan kada ya shagalar da kai gabarin ambaton Allah ka yi amfani da ci gaban technology domin ka inganta addininka ka ji daɗin bautawa Allah subhanahu wa ta'ala za ka iya sa na'ura kafanka lokacin tsananin sanyi kana sallah kawai wata na'ura tana tsuma maka kafanka kana sallah matukan ba za ka yi gadi ba kada ci gaba ne da sauran waɗansu abubuwa makamantan wannan to shi yasa da annabi ya amince shikenan sai ta je ta ce wa ainihin yaron ta kawai yayi mimbari wa annabi shikenan da yaje shi kuma zai yi mimbari mataki har ɗaya ɗaya dai dai wato step step har guda uku da wannan ne waɗansu malamai suke da fahimtar cewa ba annabi ne ya ce masa yi har guda uku ba to tun da ba annabi ne ya ce masa yi har guda uku ba da aka kawo annabi ya yadda da wannan to su suna ganin mimbari idan ya wuce step uku ko bai kai step uku ba ma yayi tunda ba annabi ne ya ce masa ga yadda za ka mini mimbari ba in kun lura za ku ga mimbari iri-iri ne kowane kafinta da irin style dinsa to ne suka ce ko da step ya kai guda nawa ne babu matsala wasu kuma suka ce a'a da ya yi guda uku sai annabi ya tabbatar kuma annabi ya amince da wannan to tun da annabi ya tabbatar da guda uku duk girman mimbari duk karancin mimbari sai an samu step guda uku to na dan guturo muku wannan ne don ku gane yadda ake amfani da kimiyyan fahimta wajen tabbatar da hukunci a cikin ba saboda tsabon koshi ba ne mutum ya ci abinci ya koshi kawai ana karanta sai ya ce to ya saba riga ta nan ya saba riga ta nan ya ce da kaza da kaza ba zai yi ba akwai alkaluman da ake lura da su mafhumul kitab mafhumul mukhalafa da sauran ire-iren waɗannan to saboda haka sai ka fahimce su sai ka haɗa su da waɗansu nassosi sai ka yi istinbaji wannan kenan to wannan bawan Allah ya yi mimbari an samu ci gaba aka kawo masallaci aka ajiye a gefen wannan kututture saboda haka manzo Allah zo ya hauka bimbari ya fara huduba sai kututturen da bino shi kuma sai hankalinsa ya tashi wannan ya gwada concrete abubuwa sandararrun abubuwan da muke ganin kaman ba su da rai a wajen Allah suna da rai a wajen Allah suna da rai saboda haka shi yasa wannan kututturen dabino ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi ya shiga damuwa ya kama nishi wannan nishin da ya yi Hata sami amin hujami ulhadiri duk waɗanda suka halarci masallacin manzon Allah a lokacin sai da suka ji da kunnen misla sautil ibil kai ka ce abin nan kaman sauti ne ko muryan nishi ne na raƙuma wanda take da cikin wata tara to ba ma raƙuma ba da take da cikin wata tara akuya ma in tana da cikin wata tara malam shaibu idan akuya tana da ciki ana jin abin da nasu ko lokacin da za a je kiwo ko menene za ka ji shi akuya mai cikin wata tara haka ne da kuma saniya da abin sai za ka ji shi ta to balle kuma a ce saniya balle a ce rakuma to haka wannan kututturen lokacin da ya zo yana nifi duk wanda suke masallacin annabi sai da suka ci kun ga mujiza ce in aka sare wani kututturen nif aka zo aka gina maka daki a wajen bayan ka zo ka abin nan kawai sai da ka shiga sai ka ji ya fara nifi yana subhanallah la haula wala quwwata illa billah saboda tsafin ya ji suminti ko ya ji abin nan ya za ka yi eh sai karba ya ma mafiya yawan mutane yanzu matsorata ne sai mutum ya yi kafa mai na ciban baki ba kaga wani ba zai sake dawo gidan ba da kamata yin kaji ya fara la haula wala quwwata illa billah kai ma sai ka kama la haula wala quwwata illa billah sai ku ci gaba da yi to lokacin da wannan kututture ya kama nishi fadan mahu ilai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rungume ki fa sakana manzo Allah yana rungumanta shikenan sai aka ji ya yi shiru an ce manzo Allah ya masa magana kuma ya karkata yana jin magana saboda annabi ya ji jawabin amma su ba su ji maganan ba su abinda suka ji ni shi suka ji ya ce ya ba shi zabi ko ya bar sabon mimbarin da aka yi ya ci gaba da zama kan kututture ko kuma ya zaɓa ya ci gaba da zama a sabon mimbari shi kuma kututture ya bayyana cikin gidan aljanna wanne ya zaɓa sai ku tuttura ya ce ya zabi gidan aljanna saboda annabi zai je zabe shi aljanna shikenan wasu malamai suka ce sai ya bace daga nan kuma ba sake ganin sa ba to amma kaga da ya zabi cewa annabi ya ci gaba da zama abin nan to da duk akan ku tutture za mu rinka zama muna kudu Sai eh, mutum yayi yayi ya ji abin bai yi ba sai hau kan ku tutturen ya tsaya amma kaga da aka bar mimbari shikenan kenan sai aka ce to a rinka yi mimbari to wannan yana daga cikin mujizan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa gairu zalika min ayati da wadansu wadannan daga cikin ayoyin da Allah ya bayyana a hannun annabi wa mujizatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mujizozi masu yawa wanda Allah ya bayyana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to duk waɗannan bayanan da muka yi wal imanu biha wajibin imani da waɗannan mujizozi wajibi ne don in ka cire waɗannan mujizozi to ka yi targaɗe wa matsayin manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ke? sai kashi na uku sahabban annabi kafin kashi na hudu matayen annabi da ƴaƴansa kafin na gaba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan ya kamata mu dakata abinda muka fala daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة wa وبركاته Thank you.